Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci. A cikin kuma wannan sabon channel namu mai suna Abba Ifex World. Haka zalika a cikin wannan sabon shiri namu mai suna kunnan kanawa. Inda za mu dinga kawo muku daɗaɗen littattafai na wa'azantarwa faɗakarwa da nishaɗantarwa kamar yadda muka saba. Ku dai ku hanzarta danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci. Ga waɗanda suka danna mana subscribe kuma, kada su manta da ci gaba da danna mana like. tare da yi mana comment wato sharhi akan dukkan wani shiri da muka tsora. Mun gode. 'Yan uwa yau ma muna ɗauke da sabon labari mai suna Baba Suda. Labarin da Malam Kabiru Ibrahim ya kasai ya rubuta. Baba Suda dai labari ne na barkwanci da ɗebe kewa ko dai ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan ƙayataccen labari mai suna Baba Suda tarihin ɗanƙani Dillali. Baba da kashi na ɗaya. Baba da tsohon malamin makaranta ne da ya rika, don ya riƙe mukamai da dama. Da ya gaji da aiki ya koma 'yan harkokinsa na kanshi. Baba da ya goge a samansa na duniya, domin ya yi cuɗanya da mutane daban-daban, gashi kuma da san mutane. Duk matsayin mutum baya kyamar shi kuma ba shi da abokan hira, don kowa nasa ne. hatta yara ma sukan je wajen shi don suna karuwa. Baban da mutum ne wanda Allah ya hore masa baki da kuma surutu, don ko zai kwana ya yi yana surutu ba zai gaji ba, saboda haka tun yana karami kakanninsa suka sa masa suna da Suda, saboda tsabagen surutun shi. A koda yaushe zauren Baba Suda a cike yake da jama'a ana hira. wani lokaci kuma inda yara sai tana da labarai ya kuka koya musu karatu rannan suna cikin hira sai baba su ya mai alkaki da nakiya sai ya kira mai Talle ya sai wa yara ya ba su har ma manya masu sha'awa bayan mai Talle ya tafi sai wani yaro ya zo daga baya kuma duk yaran kowa ya cinye nashi sai yaro ɗaya da baba ya ga yaran bai cinye ba sai ya ce ya san wa wanda ya zo daga baya sai yaron yaki baba suda da ya ga haka sai yake wa yaran faɗa, don ya daina ruwa ba ta da amfani Shi ne baba suda yake musu bayani ɗabi'a ce mara kyau kuma tana bin mutum har girman shi wani abokin baba suda ya ce lallai baba kwara da kake tsawatar musu su daina ruwa har na tuna da mutuminka ni ko dan shi ma ƙanƙamo ne da shi sosai sai baba Suda da ya ce kwarai kuwa amma gwara miko da ɗan dillali don samun mutum irin ɗan ƙani zai yi wahala yara suka matsa a ba su labarin ɗan ƙani shi ne baba Suda da ya ce to ku saurara shi dai ɗan ƙani dillali ne kuma yana yin sana'arsa ta dillanci Dan kani dillali a wata kasuwa yake wannan dillali yana da halaye wanda ba duk ɗan adam yake da su ba. Domin duk inda bahili ya kai ɗan ƙani ya wuce nan, ga shi da nukura da salama ga zucin kuɗi, ga rashin nasiha wajen ciniki, in ana maganar ruwa sai dai a kwatanta shi da na goyi, ga shi baya sabo da mutane. batun kaka kuma babu ita balle kunya sai dai akwai shi da matacciyar zuciya da zazzafan kwaɗayi a da yaushe hannunsa a karɓa yake kamar ganyen rogo ɗan ƙanin dillali ba kasafai yake so ya yi ciniki da mara ƙarfi ba har sai hakan ta zama dole a da yaushe ya fi son ciniki ya haɗa shi da mai wadata domin ya samu riba mai yawa wanda duk farin da ya ga dama ya yanka sai babu jayayya za a biya idan ya zo da kaya ya zazzaga bai samu mai siye ba sai ya san yadda ya sami wani mai mulki ko kuma wani mai hannu da shuni ya yi masa daɗin baki ya haɗa shi da bashi ɗan gani dillali yana ganin ciniki ya shiga magarba na yi zai turo 'ya'yansa su karɓi kuɗi idan mutum ya bayar ya huta in kuma mutum bai bayar ba sai ɗan ƙani ya riƙa turo 'ya'yansa ɗaiɗai da ɗaiɗai har sai mutum ya bayar in kuma ya gaji ya koro yaran wanda ya kori yaran ɗan ƙani kuwa a kan karɓar bashi ranar ɗan ƙani da maganar zai kwana asuba na yi zai nemi masallacin da mutum yake sallah shi ma ran nan anan zai yi sallah kuma sai ya duba sahun da mutumin yake nan zai shiga ya tsaya kusa da shi da yan yi da sallah kuwa sai ya miƙa wa mutum hannu raya ɓaci wai kar ya sakar wa mutum fuska ya kawo mai wargi da sun gaisa da mutum sai ya ci gaba da yin lazimi da ya ga wanda yake buƙatar gani yayin yunƙuro shi ma sai ya yunƙura su fita baki ɗaya suna fitowa waje bashinsa zai tambaya samun lafiyar mutum ya biya bashi ko kuma ya yi wani kwakwaran alkawari da zai fanshi kanshi da mutum ya saba wannan alkawarin gare ya yi jinyar wata guda domin wannan kafara ce wanda suka gane ɗan ƙani da sun ɗau bashinsa ya tura ɗan shi sai su ba wa yaron kyauta kamar sile biyar ko naira ɗaya in yaron ya dawo da wannan albishiru ko babu kuɗin ɗan ƙani dillali zai ba zai damu ba dan ya samu ya ƙaru in kuma da kansa ya je neman mutum da an fito mai da abinci musamman ma fara dan ita ya fi ƙauna a duniya sai ya manta da zancen bashin ya tsuguna ya sha hawaye na zuba yana santi kamar mahaukaci domin buƙatarsa ta biya ya da kibati sittin shi ɗan gani da lalli ba ma sai yana bin mutum bashi ba duk inda ya san zai je ya ƙoshi ko kuma ya samu wani abin sai ya kashe sana'arsa ta ɗan wani lokaci har sai ya sadu da biyan buƙatar shi wanzami baya san jarfa kamar yadda wata karin magana ta hausawa take amma shi in ka je gidansa ko ruwan sha ba zai ma yi ba in kuma za ka wuni da shi ko gutsiran goro ba zai ba wa mutum ba in kuma mutum na da niyyar kwana ya je gidansa sai sai ya ce lokacin zai yi tafiya dole mutum ya juya ya kama gaban shi shi kuma gogon naka duk inda ya san za shi ya saya abinci da kuɗin shi to ranar sai ya kwanta da niyyar azumi domin ba zai saya abinci da kuɗin shi ba da azumi zai tashi a bakin shi in ya je ya ga sabanin abin da yake zato to ya ga shahida ta arziki sai ya karya azumin saboda fahimtar da mutane suka yi wa ɗan ƙanadin dillali abokansa da suke wasa da su da sun gan shi sai su riƙa yi masa kirari kamar haka kiyashi jawo abin da ya fi ƙarfinka kifi waye ga sawunka hankaka mai daɗan wani naka ƙurungu mugun kifi kada na ganin ka ya kwana da yunwa sakaina mai iya ruwa kaska rabu mai jini dila baka san tsanani kila kowa mai ci ranar lalata tsammama kunshin cuta wannan shine kirarin da ake wa ɗan ƙani dillali Allah ya wadan naka ya lalace wai jakin dawa ya gane gida al'amarin ɗan ƙani sai dai a nema masa sauƙi don mutum zai zagi ubansa ya kuma mare shi ya ɗauki naira ɗaya mika mishi to zai mai da abin wasa ko da bai san mutum ba amma ɗan ƙani sai ya miƙa hannu ya karɓa ya wuce abin shi yana muzurai kuma maganar ta wuce kenan har abada albarkacin wannan naira da aka ba shi ɗan ƙani dillali ba a birnin kano yake kwana ba amma yana riga zuwa kowa zuwa kasuwa wani lokacin ma sakamakon san banza ne domin ko da asuba ya zo ya shimfiɗa kayan shi in ya sami wani wanda zai ba shi wani abu sai ya naɗe ya rika yawo da kayan nashi aka tun da ɗan ƙani yake bai taɓa fashin zuwa kasuwa ba ko ba shi da lafiya sai ya san yadda ya yi lallaɓa ya samu wurin ya kwanta ya san ba zai koma gida haka ba sama da shekara hamsin ɗan ƙani yake zuwa kasuwa kullum amma tun da yake bai taɓa biyan kuɗin mota daidai ba ko sirikinsa ne yaron mota kuma ba zai biya ba tun da ɗanƙani yake bai taɓa aikin banza ba a rayuwar shi domin ko kwatance ya yi wa mutum ya ga ba shi da alamar ba shi wani abu to sai ya tambaye shi ko gutsiran gora ne ta kai ta kawo saboda ganin darajar kuɗi da ɗan ya yi in mutum ya ga wando a jikinsa ko da a tsakiyar kasuwa ne in ɗan ƙani ya ga zai samu riba yadda yake so sai ya cire wandan nan ya siyar shi kuma ya riƙa yawo daga shi sai babbar rigar shi da kuma ya riƙa yawo daga shi sai babbar rigar shi da kuma 'yar ciki ko hanya ce ta kawo ɗan ƙani ya ga ana ciniki to fa sai ya tsaya ya ci la'ada amma shi tun da yake ciniki sama da shekara hamsin bai taɓa ba wa wani la'ada ba akan ya ba da la'ada sai dai cinikin ya rushe duk wata hanya da ɗan ƙani zai bi ya samu kuɗi to dole ya bi domin ko rigima ya tarar ana yi bai san hawa ba bai san sauka ba kuma maganar ta kai ga shari'a in har mutum zai ba shi wani abu ko da shi ne bashi da gaskiya ya yi uwa ya yi makarbiya ya je ya shaidar albarkacin ɗan kuɗin da zai samu hawa dai suna cewa kwadkwada wajen kwaɗayi akan mutu in ɗan kani na tafiya ya ga tsakuwa ta fiye haske a ƙasa sai ya sunkuya ya ɗauka ya kulle a jakarsa in ya samu abokanansa sai ya tambaye su ta hanyar hikima ko wata abara amfani ce in ma ka ce ba za ta yi amfani ba sai ya tambayi mutum kamar bakwai kafin ya jefar da wannan tsakuwa al'amari irin na ɗanƙani sai shi ko hanya ce ɗanƙani yake bin ta yau da gobe kuma ya ga baya tsintuwa a kan hanya Haƙiƙa ya daina bin wannan hanya kenan har abada yan uwa masu sauraro na san za ku ce to shi wannan ɗanƙani dillali wani irin mutum ne to wannan shimfiɗa ce ga tarihin ɗanƙani takaitacce ku ci gaba da biyo mu cikin labarin nan domin jin yadda ɗan ƙani zai kasance. ‘Yan uwa kada ku manta da danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Tunawa kuma ga waɗanda suka danna mana subscribe sai su ci gaba da danna mana like tare da yi mana comment akan dukkan wani labari. Ta hanyar comment ɗinku ne za mu san goyon bayan da kuke bamu akan shirye-shiryen da muke kamuku. bari mu shiga kaɗan daga cikin labarin ɗan lali kafin mu haɗu a littafi na biyu domin jin yadda za ta kakkaya hausawa na cewa kiyashi jawo abin da ya fi ƙarfinka kiyashi mai jaye-jaye ya jawo abin da ya fi ƙarfinsa wata rana wani ɗan firzin ya gudu daga kurkuku ya tanya ya cire kayansa na firzin ya yarda su na a waje shi kuma ɗan ƙani hanya ta biyu da shi ta wurin sai ya tsinci kayan ya je gida ya wanke abinsa ranar zai fita kasuwa sai ya saka abinsa ya nufo kasuwa kafin ya ƙara so kasuwa sama da mutum arba'in sun tare shi a hanya suna tambayarsa ko lafiya don sun gan shi da wannan kaya na 'yan firzin tun yana bayani har ma in an tambaye shi sai ya yi tsaki ya wuce jama'a na yi masa dariya Dama kuma sarki ya baza 'yan doka da robobi, domin a kamo wannan 'dan fursuna. Suna shigowa kasuwa babu wata wata sai suka ce da wa Allah ya haɗa mu. Suka ɗanawa ɗan ƙana ankwa a hannu kai gaba suka yi gaba da shi gaban alƙalin lardi. Jama'a kuwa da suke bin so sun fi kusan tarin kasuwa suka hau bin su a baya suna zuwa aka shiga da shi gandiroba da 'yan doka suka sara wa mai shari'a suka ce Allah ya ba jadaran mai shari'a ga fursunan da ya gudu an kamo shi alkali na daga kan shi suka yi ido hudu da ɗan ƙani ya ce da 'yan doka su cire masa ankwa aka cire masa duk jama'a suka yi shiru suna sauraron abin da alkali zai ce ga ɗan kani da kutse duk wani attajiri ya san shi ko kuma mai mulki saboda yanayin cinikin shi shi kuma alkali shekaran jiya suna tare da ɗan ƙani, amma kuma ya gan shi da rigar fursuna wacce ta nuna mai ita ya yi shekara guda saura shekara guda sai ya ce da 'yan doka aina kuka samu wannan bawan allah sai 'yan doka suka ce a kasuwa Alƙali kuma ya sake waiwayawa ya kalli ɗan ƙani kamar bai san shi ba ya ce kai bawan Allah ne ce ce sana'arka ɗan ƙani ya ce dillanci alƙali ya ce masa mai ya kai ka guduwa daga gidan fursuna bayan ka yi haƙurin shekara guda saura shekara ɗaya ɗan ƙani ya ce bai aini hanyar koko kuma ban taɓa yi ba don na san babu wani alheri da zan samu sai tsiya alƙali ya san ɗan ƙani kamar yadda ya san yunwar cikinsa ya yi kamar ya yi dariya amma ya ciji ya sake tambayar ɗan ƙani mai ya haɗa shi da kurkuku ɗan ƙani ya ce ni dai sana'a ta dillanci kuma ina saye da sayarwa shine wani ya kamun kaya na siya da alƙali ya ji sai ya ce a koma da ɗan ƙani ko zai gane mutumin da ya sayar masa da wannan kaya. ɗan kani ya ga babu abin da ya fi komai tashin hankali a gare shi illa a koma da shi kasuwa da jama'a na sa kamar ɓarawo can ɗan ƙani ya nisa ya ce yallaɓai kada na wahalar da kai da kuma shari'a kayan nan tsintar su ne shekaran jiya a hanya ta ta dawowa daga kasuwa duk jama'a da suka ji bayanin ɗan kani wanda suka biyo hanyar suka shaida sun ga kayan bayan wancan dan fursuna ya cire ya gudu. Alƙali ya yi ta dariya jama'a suka yi ta dariya. Aka saki ɗan ƙani aka karɓe kayan sarki daga jikin shi. Mai rai baya rasa motsi, duk wannan kaya sun zame masa bala'i lokacin da za a karɓa sai da ransa ya ɓaci. Da ya rasa abin yi sai ya zare lawurjansa da wasu botura na riga guda uku, su ma ya tsinke su. ya ce ai ba zai yi asara ba wanda ɗan ƙani har ciwon kai ya yi ranar saboda an saka shi asara wani saurayi balarabe da suke tare da baba su da ya ce shin wannan bawan allah ɗan ƙani dillali bai taɓa haɗuwa da wanda zai cuce shi ba kuma yaya rayuwarsa take yana kan ƙuruciya koko haka ya taso da waɗannan halaye tsauraran ɗabi'u Baba Suda ya ji wannan tambaya sai ya yi dariya ya ce da Balarabi: yaro ka yi yanka a kan ƙaba, a kan gaba. Domin sanin ɗan ne, ni kuma zan baka labarin shi, kuma an dace na da sha'awar hira a yau, ko da yake na gaji tun safe nake tsaye ban huta ba, amma duk da haka bara na amsa maka tambayoyinka. kuma na mai ma wasu bayanan da baka tambaye ni ba. Malam Umaru aboki ne ga Baba Suda, shi ma suna tare ya kalli Baba Suda ya ce, Suda mai yawan dini, inda an matse kaza a sha labari, sai Baba Suda ya yi dariya, ya ɗauko goro ya gutsura ya jefa a baki ya kalli Balarabe ya ce, Bara ka ji yaro,